يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كتابة أتي قبل كراتم تفسير أولنا مسلاتين جمعة نأمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو لهدي يوم الأحد goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zama daidai da uku ga watan yuni miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan ya tabbata idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha takwa mu ci gaba menene hukuncin namijin da yake cewa matarsa yar wuta bayan tana yin sallah kuma tana yin masa biyayya iya ƙoƙarinta yi eh, ba mamaki ɗan shaye-shaye ne shi yasa yake faɗin haka wanzan idan ɗan kayakaye ne komai ma zai faɗa amma idan ba ya kyan wani abu to lalle ya tabbata bai da mutunci idan har tana iyaka kokari wajen yin masa biyayya to ya da za a iya ce mata yar wuta saboda aiki ya da wuta ba ya da aljanna mabiya yawa ana samun mazaje masu miya wato masu ainihin miyagun kalmomi kamar waɗannan wanda ba sa kiyaye lafuzzan da suke faɗa to abin da suka ga dama za su faɗa ko da a gaban su ne kuma wannan hatsari ne ba yadda za a yi ka faɗa wa matanka ko matanka baƙaƙen maganganu a gaban ƴaƴanka balle ma a ce ka zazzage su ko kuma ka ɗauki bulala kai musu bulala a gaban ƴaƴansu wannan ba mutunci ba ne ko da sun yi kuskure ba a yin haka Sana kuma hazali mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye kalmomin bakinsa saboda manzon Allah baya faɗin irin waɗannan kalmomi yana ɗaya daga cikin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine baya faɗin bakar magana to kuma an ce matarka ita ce kabarinka to ya za a yi kace mata ya rubuta ko da ko kuskure ne ta yi kai tsaye kace mata ya rubuta wannan ba daidai ba ne kai kuma dan ina ne kai dan aljanna kenan kai za ka bada kanka gidan aljanna da ya kamata ya yi kokari a kiyaye wannan ko da ta yi kuskure to akwai matakan da ya kamata a ɗauka yadda za a ladabtar da ita Allah ta'ala ya ce fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wa hadiruhunna fil madaje ku kaurace musu a wajen kwanciya to wahduruhunna fil madaje nan ma akwai fassara iri daban-daban lokacin da za ka yi wa'azi wannan ko a gaban yayanka za ka iya yin wa'azi ka ce abu kaza ɗin nan fa bai da kyau abu kaza bai da kyau A yi ƙoƙari a gyara ba tare da specifically ka nuna ta ko ka yi ikara zuwa gare ta ba saboda ko da yayanka za su ɗauki kyakkyawan tarbiyya za su ɗauki wa'azi mai kyau sannan wahajiru kunna fil madaje wannan aka je wajen kwanciya to ana iya ƙauracewa. to nan ne kuma za a fito fili abu kaza da kike yi ba daidai bane bai kamata a yi haka ba ita tana gado kai kana ƙasa ko ita tana ƙasa kai kana gado ita tana ɗaki kai kana bakin ƙofa musamman ma ana zafi za kwana a waje ba matsala bane ita tana cikin ɗaki wa hajuruhunna fil madaje sannan na ukun wajribuhunna fa in ata'anakum fala tabqu alaihinna sabila inna allaha kana aliyan kabira saboda haka yi kokari ya kiyaye wannan da za a bi karantarwar musulunci to za za a samu sauki kwarai da gaske saboda haka din ya ce mata yar wuta to shi baya da wuta baya da aljanna kuma baya ba da wuta baya hukunci da wuta hukuncin sama ba abin karba bane, don haka ita ba yar wuta bace matukar tana yin ɗa'a wa Allah da manzonsa kuma tana ƙoƙari wajen bada da haƙoƙin mijinta Allah ya taimake mu ko da yake an sake tambaya menene matsayinta a gurinsa ta saku ko bata saku ba don mai yi abin da ake nufi kenan da tambaya ya eh, tun da ya ce mata ya rubuta to shi kuma dan aljanna kenan kun ga ya riga ya raba makoma sun riga sun rabu to a duniya ma sun rabu aure ya kare kenan in ya ce mata ya rubuta in saki yake nufi to saki ya tabbata amma ba saki yake nufi ba to saki bai tabbata ba tun da dama saki akwai fare akwai kinaya ko a fito filiya ce wa mace an sake ta ko kuma a ɗan yi kinaya a ce ke ja daga nan in an jima aka ganta ke ba na ce ja daga nan ba to idan ta tambaya a ah, me kake nufi ina nufin saki ɗaya ne shi nan baki ya yanka wuya saki ɗaya ya tabbata saboda haka ke ja daga nan ƙyar jahannama a jahannama kuma ainihin ba ruwa na da yar jahannama sakekkiya kawai kaga ya dala fasara bi ma'ana ya sake ta kenan to sai ta je saki daya in ya ce kuma ya mayar da ita ta mai su eh, sai dai almuhim shine kiyaye bakar magana dun ko a samu namiji mai bakar magana ko mace mai bakar magana wannan ba alheri bane don ana iya samu daga cikin matan su ma haka wanda wani abu yana faruwa kawai sai ta ce matsiyaci ka nemo mata abinci ka nemo mata wajen zama ka nemo mata tubabi ka nemo mata kuɗin magani amma kana kubula ta sai ta ce matsiyaci da na san kana fama da tsiya haka da ba zan aure ka ba A ke lokacin da kake neman ta kawai ka ta barazana na karya kana karɓan aro riguna har da huluna kana zuwa hira to yanzu kuma an riga an gano ka baka da komai baka da fifi shi yasa in ta tashi zagin ka sai ta ce matsiyaci dan matsiyata to ko da ko can matsiyaci ne bi ma na bai da komai to ai haramun ne ta faɗa masa wannan kalma kai tsaye ta ringa kiransa da wannan suna ko kuma tana yaba masa wannan kalma ba daidai ba ne saboda haka ta duka ɓangarori guda biyu sai a yi ƙoƙari kiyaye wani bawan Allah ya kawo qur'anai guda goma sha hudu da nufin Allah ya biya masa bukatunsa duniya da lahira kuma Allah ya jiƙan mahaifansa muna fata Allah ya gafarta musu kuma bukatunsa na alheri Allah ya biya masa waɗanda suke na shari Allah ya canza masa da mafi alheri mu ma bukatunmu gaba ɗaya Allah ya biya mana sannan iyayenmu Allah ya ji kayinsu Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu cika da imani a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura mun dade muna fada za a shiga sabuwar sura to yau za a shiga sabuwar sura insha Allah eh wannan sura ita ce suratul ahqaf suratul ahqaf bi ma'ana sura ta koguna jam'in kogo kogo guda daya idan ka tara su da yawa su ne koguna ko to kogi fa kogi na ruwa shi ko menene jam'insa kogunai wannan koguna wancan koguna eh, eh? tun da guda ɗaya kogo kenan ake nufi da idan suna da yawa kuma koguna saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai ambaci mutanen kogo ɗin ko kuma koguna da yawa tunda kusan kowa yana da ƙarfi yakan je ya fafe inda zai fafe da shi da iyalansa domin su zauna to idan ka hada su da yawa shine ake kira koguna daban-daban waɗannan mutane su ne mutanen adawa kamar yadda za mu ga bayani a kansu insha Allah ta'ala wannan sura ne wahiyar makiyya a maka aka saukar da ita to daga nan za ka gane cewa babban jigonta tana karantar da tauhidi kuma tana karantar da muhimmancin alkur'ani sannan tana karantar da darajar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matsayinsa a tsakanin annabawa da manzanni sannan dadin dadawa tana karantar da al'amarin takin alkiyama kuma za ta yi mana di cewa duk wanda ya da'a wa Allah dan gidan aljanna ne duk wanda ya saba wa Allah kuma dan gidan wuta ne da sauran waɗansu abubuwan da za su biyo baya waɗannan manufofi suna daga cikin manufofi na asuwar almakiyya surorin da aka saukar da su a makka ko kuma ayoyin da aka saukar da su a makka to me Allah Ta ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hamim Allah subhanahu wa ta'ala yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai hamim da ha'un da mimun waɗannan harufa guda biyu da makamantansu Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan amma kuma suna ishara zuwa ga cewa alqur'ani lalle an hada ki ne daga waɗannan harufa shi yasa ma immediately abin da ya biyo baya shine tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim sauƙarwan littafi ko sassauƙarwan littafin nan daga ina min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ya hada waɗannan manya-manyan sifofi guda biyu al-azir wato Allah mabuwayi wanda ba wanda ya sai gagare shi al-hakim kuma Allah mai hikima yana ajiye abubuwa a inda suka dace duk abin da ka gani da tsarinsa to hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah yana ba mu labari cikin wannan aya annahu anzala kitaba ala abdi cewa ya saukar da littafi bisa bawansa wa rasulihi kuma manzonsa Muhammad annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'iman ila yawmiddin to wannan littafi zai zarce har ya zuwa ranar sakamako yasa alkur'ani shi bai da iyaka wajen aiki amma kaga zabura lokacin zabura ya wuce sannan linjila lokacin linjila ya wuce sannan attaura lokacin taurata ma ya wuce sannan suhufu ibrahima lokacin su ya wuce duk wani littafin da Allah ta'ala ya sauka, to lokacinsa ya wuce aiki da ki ya wuce amma alkur'ani yana nan ila yaumiddin har ya zuwa ranar sakamako shi a surorin baya mun yi bayani mun ce ko a lahira ko a gidan aljanna haddan alkur'ani za ta yi amfani domin ƙarshen martabanka da matsayinka cikin gidan aljanna inda akhiri ayatin ƙara'uha a ayan da ka tike bi ma'ana inda ka haddace ka gama zubawa sauran kuma sun gagara zuwa baka haddace su da kyau ba kenan sai a ce to matsayinka kenan a cikin gidan aljanna kaga kenan ko a cikin gidan aljanna alqur'ani zai amfani to balle kuma a filin tashin alkiyama balle kuma a ƙarshen duniya lokacin da za a ɗauke rubutun alkur'ani sai abin da mutane suka haddace a kwalalensu balle kuma a yanzu don haka wannan yana gwada mana istimrar na ainihin aiki da alkur'ani da kuma amfanin alkur'ani har ya zuwa ranar sakamako wa wasafa nafsahu bil izzati allati la tura kuma Allah ta'ala ya sifanta kansa bil izza da buwaya saboda Allah ta'ala kine mabuwayi amma a nan duniya ko wani barawo ko dan faki da makami wato ya gagari jama'a wata rana za ka ga wani dan sanda ya je ya kamo shi ko wani ɗan civil defense ya kamo shi kai wata rana ma ɗan banga ne zai kamo shi saboda buwayarsa ta riga ta kare daman takaitacciya ce amma buwayar Allah to wannan ba ta da iyaka yasa aka ce al-azir bima'ana ala wazni al-fa'il Sai daga cikin sigogi na al-mubalaga Allah mabuwayi ne wal hikima fil aqwali wal af'al sannan ga hikima cikin maganganun Allah da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala yanzu akwai wata aya da zaka ce ba ta da hikima a cikin Qur'ani wallahi ko ayanta baka wahala ko wajen karanta ta akwai matsala musamman ga waɗanda yake bakunan su danye ne to akwai hikima a cikin wannan aya komai wahalarta komai taurinta komai bambara gwai ɗinta to za ka samu akwai hikima a ciki sai dai idan Allah bai baka fahimtar wannan ba ko kuma bai baka ilimi akan haka ba to makala ta'ala sa'annan sai Allah ya kara da cewa ma khalaqana samawati wal arda ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا wa وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون لو كثورة رأيكو جماعة Allah ta'ala yana shela yana sanarwa yace ma khalaqana samawati wal arda lalle ba mu halitti sammai guda bakwai da ƙasa ba wa na bainahuma da abin da ke tsakanin su na tarkacen abubuwa da halittu masu yawa illa bil haqqi sai da gaskiya sannan kuma wa ajalin musamma da ajali wanda yake ambatacce wannan ke yake gwada duk abin da ke cikin duniya zai kare sama ma za ta kare ƙasa ma za ta kare yoran takin kiyama za a yi takin alkiyama ne babu wannan saman da kake gani sannan kuma ƙasa ita ma za a nade ta wa samawatu matwiyatun bi yamine eh ƙasa an nade ta ita ma sama an nade ta Allah ta'ala ya canza wata ƙasa daban to anan za a yi tashin alkiyama to kaga duk waɗannan su riga sun kare illa bil haqqi wa ajalin musamma da ajali wanda yake ambatacce to wannan ya gwada kai in ka zo duniya ba za ka dawwama ba zanan aljani shi ma da yake duniya ba zai dawwama ba duk yawan shekarunsa duk abin da ka gani a duniya fa ba zai dawwama ba wata rana za a neme ki a rasa a cikin huluna ana ce hulan dara ko a juji aka jefa ta sai ta kara bakwai ba ta mutu ba bayan ke kara bakwai ɗin ma inda za a je a tono sai an same ta da ƙarfinta amma dara irin ta da ko har da ta yanzu eh zai yi wahala a ce ga lokacin da dara ta mutu kwata-kwata ta ƙare gaba daya to hausawa haka suka ɗauka amma in haka ne ina da ran kakanka ina na baban kakanka ba mamaki da ran babanka ma babu ina da ran ta shiga wa ajalin musamman duk abin da ka gani a duniya to akwai ranan karewarsa yasa ranar da za a yi hurin kaho Allah ta'ala ya riga ya fal'a kowane abu lalacewa zai yi a wannan lokaci sai wanda Allah ta'ala ya ga dama yasa aka ce samaniyatun hukumul baqa'i ya ummuha min alkhalqi wal baquna fi hadhil adam abubuwa guda takwas ne sai dai malamai suna maganganu akan waɗannan abubuwa guda takwas to don haka lalle ku sani ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma lalle ba mu halice sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba illa bil haqqi sai da gaskiya wa ajalin musamma da kuma ajali wanda yake ambatacce la ala wajhi al abasi wal batil Allah ya halici waɗannan ne ba domin wasa ba akwai hikima kwarai da gaske wa ila muddatin muayyana kuma ya halice su ne zuwa ga wani lokaci ayyanan ne madaruba wanda Allah ya yanke la tazidu wa la babu ƙari kuma babu rage domin ajalin kowane abu idan ya zo to babu ƙari sai dai waɗansu malamai suna ganin idan kana yawan alheri kana yawan kyauta da sadaka kana yawan sada zumunci to ga dukkan alamu Allah ta'ala zai kara maka kwanaki ko shekaru eh wani lokaci mutane za ka yi musu kyauta ko dattawa ne ko tsofi su ce Allah ja kwana Allah ja kwana to wasu malamai suna da fahimta yanzu suka ce Allah ja kwana Allah ja kwana to Allah zai ja kwananka kuma hadisi ya ce duk wanda yake son a yi masa jinkiri a cikin rayuwarsa sannan kuma a ƙara masa arzikinsa to falyasil rahima ya sadar da zumuncinsa idan kana sadar da zumunci ana maka addu'a ta fatan alheri to idan da a rubuta maka shekara arba'in ne za ka yi sittin kenan ko ma daga sittin da aka daɗa cilluwa zuwa tamanin saboda alherin da kake yi ko saboda sadar zumuncin da kake yi kuma malamai masu wannan fahimta suna kafa hujja da yamhullahu ma yashaqu wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yana kyare abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama zai yi wahala ka ce idan Allah ya hukunci ba zai canza ba amma idan Allah ya hukunci wani ya canza bai isa ba shine wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi idan Allah ya hukunci ba wanda ya sai canza amma idan Allah ya hukunci shi da kansa yana iya canzawa wala yaruddul qadara illa tu'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a ko da rubuta maka cikin kaddara cewa abu kaza da kaza da kaza zai same ka sai ka dukufa kai ta addu'a to sai Allah ya canza maka da mafi alheri tunda qul ma aba ubikum rabbi laula du'a'ukum wa qad kadzabtum fa sawfa yakunu lidama idan mutane suka yi addu'a to Allah tabaraka wa ta'ala zai kula da su amma in baka yi addu'a ba sai Allah ya kare ka kaddaran da aka aka rubuta maka ta farko sai sai ta kanka amma an kai addu'a sai ka samu canji sai Allah ya canza maka da mafi alheri kai koma Allah ya canza maka da mafi sharri don ana iya samun mutum zai zo ya taɓarna wa mutane yana ta tsiya wannan ya ce Allah ya isa wancan ya ce Allah wadaran wannan wani ya ce Allah ya tsine masa wannan ya ce kai wannan baya da albarka to kaga da in an rubuta maka wani abu dan dama dama to fa saboda sake hanyar da kai mutane suna Allah ya isa Allah wadaranta Allah ya tsine to in bakin wani ya kama ka kashi ga uku an samu canji kenan amma canjin da aka fi so shine canji na alheri to don haka wa ajalin musamma la tazidu wa la tanqus amma mafiya yawan malamai suna cewa abinda ake nufi da ƙari a cikin rayuwa shine Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka kuma arzikinka ba za ka wuce ba sai dai a ƙara maka ka samu albarka a ciki amma ka gani abin da nake fahimta idan dai aka ce iko na Allah ne to ka bar wa Allah iko fa in Allah ya ga dama zai ƙara maka albarka wannan ma ikon Allah ne idan Allah ya ga dama zai ƙara maka tun da daman already ki ya hukunta kuma kine ne yake canza abin da ya ga dama wannan shine abin da nake fahimtar haƙiƙanin ma'anan yamhu Allahu ma yaka wa yuthbit wa indahu ummul kitab saboda ai gashi ya zo yamhu fi'ili ne wanda yake mudari ma yasha wa yusbit ma yasha din ma mudari ne wa shi ma karan kansa mudari ne al af'alu salasa duk waɗannan ayyuka guda uku sun zo mudari ne wannan ya gwada Allah tabaraka ta'ala yana yi kuma ba zai bari ba saboda haka Allah yana share abin da ya ga dama ko abin da ya so sa'annan kuma yana tabbatar da abin da ya so wa indahu ummul kitab tunda dai uwar littafi gaba daya a wajen Allah subhanahu ta'ala yake ko uwar littafi a wajen Allah take ko Allahul mafud eh da tsagoran Hausa kai dai walazina kafaru amma unziru mu'ridun lalle wadanda suka kafirta dangane da abin da aka yi musu gargadi ko aka yi musu gargadi masu kauda kai ne ailahuna amma yuradu bihim masu rafkana ne gabarin abin da ake nufi da gare su wa kada ta'ala ilaihim kitaban hakika Allah ya saukar musu da littafi na musamman wa arsala ilaihim rasula kuma ya aiko musu manzo mai daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da littafin alqur'ani wa hum mu'riduna an zalika kulli amma sai suka kauda kai ba ruwansu da aiki da qur'ani ba ruwansu da bin sunnan manzon Allah ba ruwansu da yin da'a wa Allah ai wa sayalamuna fit bazal to da sannu ba su san karshen al'amarin su Allah ya kauta sai Allah ya ce mai qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين wannan aya kuma umarni aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya fuskanci kafirai ya musu wannan tambaya to ko kai kana iya wakiltar manzon Allah Eh, sai ka fuskanci kafirai masu bauta ma wani Allah kai musu waɗannan tambayoyi kamar yadda wannan aya wato ta zo da su kul ka fada musu ra'aytu bi ma'ana ku bani labari ma tad'una min dunillah abinda kuke bauta masa koma bayan Allah aruni ma za kalaku min al-ard wato ku gwada mini abinda suka halitta a bayan ƙasa am lahum shirkun fis samawa ko kuma suna da tarayya ne a cikin halittar sama ko akwai gudumawansu ko da su ne aka haɗa kai aka halitti sama to wanne ne ba wanne ne ba abubuwan da kuke bauta musu koma bayan Allah kaddara mu ɗauka gumaka gumaka me gumaka suka halitta a duniya to bayan nan kuma akwai waɗansu abubuwan da ake bauta musu kamar me eh kamar rana rana ta yi halitta rana tana da halitta wata fa saniya fa dodo fa ok to sai me eh to su ma sun yi halitta babu abin da ya halitta inda za ka fahimci cewa duk abin da ake bauta masa koma bayan Allah kasashe ne sun da ke karan kansa ma ba zai iya halittan kansa ba shi karan kansa ba zai iya taɓaka komai wa kansa ba shine aruni ma za khalaqu min al-ard ku gwada mini abinda suka halitta a bayan ƙasa babu babu abinda suka halitta am lahum shirkun fi samawa ga mai guda bakwai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai halitta sama ya nemi kawalin wani gunki ko dodo ko wata saniya ko rana ko wata sai da fa aka halitta sama ma sannan aka yi rana da wata kafin a halittun sama babu rana babu wata ko sauran waɗansu abubuwan da ake bauta musu koma bayan Allah babu to wannan abin da aka yi umarni wa manzon Allah kenan ya tambaye su kuma aka ƙara da cewa au asaratin min ilimin ko kuma za ku iya kawo mini alamu na ilimi ko dalilai ko yanzu waɗanda ake riƙon su waliyai wani zaka ji yana faɗa kifo waliyinsa da ya yi da shi fi annabi a wajensa haka ne ko eh waliyinsa fi annabi a wajensa idan kansa ya juye ƙwaƙwalwansa ta juya sai ya ce maka hatta annabi ma yana neman albarkan wannan waliyinsa da yake gani wai da waliyi kan da annabi waye gaba a ba fa muna magana ba annabi Muhammad ba don wannan kan ba za a kwatanta shi da kowa ba amma da wali da annabi waye gaba ai ko kusa ma amma kuma ka ce wai annabi yana neman albarkan wali kai ka taba jin haka in ban da juya kokolwa za ni abin da na ɗauka shine masu faɗin irin waɗannan maganganu ba su da hankali ne ba kwarai da gaske ai wanda zai shiga daki ne ya fito ya ce maka ya ga Allah ta ina ta ina ya ga Allah amma idan kansa ya juya ko kwakwalwarsa ta juya to komai ma zai ce ya gani saboda bai da hankali Allah ya tawake aw atharatin min ilmin aw eh, atharatin min ilmin aw ta kiraa in kuntum fadikin idan kun kasance masu gaskiya idan da za su kawo hujja Allah ta tabaraka wataala ki ce a bauta wa gumaka to babu matsala tunda sun ce ma na na'buduhum illa na, ila ya zulfa duk waɗannan abubuwan da muka rike su koma bayan Allah muna son su kusantar da su ne wato su kusantar da mu ne zuwa ga Allah subhanahu wataala to su kawo hujja kan wannan inda yan kawo aya wanda Allah ya ce a bauta wa gumaka kenan. idan an kawo aya Allah ya ce ayi sujada wa gumaka kenan idan an kawo aya ko hadisi annabi ya ce a kabari a roki wanda yake cikin kabari kenan idan an kawo aya annabi ya ce ga daki wanda za a gani za a ga Allah kenan idan an kawo nassin hadisi ko aya wanda aka ce ga kin nan waliyyi ya fi annabi ya ma fi manzo kenan kaga sai a amince amma idan babu aya babu hadisi ingantacce tunda hadisan ma ana iya samun jabu akwai zamanin da aka zo aka kirkiro hadisai domin a kare manufofi da waɗansu akidu hatta mazhabobi daban-daban sai da aka kirkiro hadisai annabi ya ce ba za a taɓa yin wani mutum ba kamar imam malik a birnin madina to annabi ya zauna a madina sahabbai da yawa sun zauna a madina which means imam malik ya fi sauran sahabbai kenan tunda ba taɓa yin kowa mai daraja ba irin imam malik wannan hadisin karya ne da wanda za su ce duk duniya annabi ya ce akwai wani wanda zai fito daga kofa duk duniya babu mai ilimi irin nasa shine al-imamu abu hanifa to wannan shi ma hadisin karya ne sannan da wani hadisin da ake cewa annabi ya ce daga zuriyarsa za a samu wani mai ilimi shi ma za a wayi gari a duniya babu mai ilimi irinsa shine imamu shafi'i kaga duk waɗannan hadisai an kirkiro su ne domin a kare waɗannan me yasa ba ku kirkiro hadisai don ku kare sahabban manzon Allah ba sai waɗanda yake ba sahabbai ba masu irin wannan tunani shine in ka zo ka ce sahabi ya ce kaza sai ce imam malik ya ce kaza da imam malik da sahabi waye gaba da imam malik da al'imamu abu hanifa wane ne gaba wani lokaci ma za a ambaci wani almajiri ne almajirin almajirin imam malik amma maganarsa za a fifita a kan maganar sahabin manzon Allah kai kaga an yi adalci a nan? haba ya kamata kai tunani misali yanzu kai da kake raye a ce ga mahaifinka shine babba a gidan ya faɗi magana da hankalinsa da komansa da natsuwansa sai faɗi magana sai ɗan autan ɗakinsu wanda yake mai yiwa tsakaninku da ki shekarun ba su da yawa shi kuma ya faɗi magana sai ka bar na mahaifinka wanda ki ne babba a gidan ka ɗauki na ainihin ɗan autan ɗakinsu wanda tsakaninka da ki babu rata wato duk wanda ya zo zai maka shari'a ko kuma zai maka faɗa sai ya mammare ka saboda abin da kai ba daidai ba ne saboda inda har mahaifinka zai faɗi magana wannan ɗan autan ɗakinsu bai wuce ɗansa ba kamata in yi masa umarni ya saurare ki idan ya maka umarni kai ma ka saurare ki to kaman kwatankwacin haka ne mutum ya bar ubansa mahaifi sannan ya kama wani wanda bai kai mahaifinsa ba dan kame kame ya za a yi ka ɗauki almajirin almajirin almajirin imam malik ka ɗauki maganarsa ka fifita a kan maganar sahabin annabi ko ma a kan maganar manzon Allah Tun akwai masu yin haka za a ce ga hadisi sai ce mai ahalar ya ce kaza mai ahalari eh wato ya ce kaza wato kenan yanzu kana son ka haɗa gogayya ainihin ka fada ka fada da manzon Allah da mai ahalari eh kana son ka haɗa su ka fada da ka fada alhali wallahi ba don annabin ba ba don ya zo da Kur'ani da musulunci ba ba mamaki mai ahalarin nan da zai taki wani rikakken arne ne amma saboda manzon Allah sai ya samu wannan daraja kuma tsakaninsu da manzon Allah akwai shekaru da yawa saboda haka ya rinka yin takatsantsan ina fatan an gane to wannan kenan in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya eh me ayan ta ce kula ra'aytum ma tad'una min dunillah ta ce ku bani labari wato abinda kuke bautawa koma bayan Allah ko abinda kuke kira yayin da za ku fadi ko yayin da kuka shiga cikin bala'i ko yayin da kuke da damuwa ko yayin da kuke da bukata waɗanda kuke kiransu koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku gwada mini abin da suka halitta da ƙasa am lahum shirkun fi samawa ko kuma suna da wani tarayya a cikin sama ko da ba da su aka halicci sama ba to su faɗi menene nasu a sama me ya su suka yi taurari da Allah ya sama sai suka yi taurari ba haka bane ko sun saka wani abu a sararin samaniya babu i'tuni bi kitabin min qabli hadha ku zo mini da littafi kafin wannan ina jin wannan sakara mun tsallake ko eh ku zo mini i'tuni ko i'tuni ku zo mini bi kitabin min qabli hada da wani littafi mai hujja kafin wannan tunda kun ce alqur'ani maganan muhammad ne shi ya kirkira da kansa to ku ku zo da naku hujja ku kawo qur'anin ku mai yiwa za su karanta a taura su kawo hujja Da waɗannan masu ba ruwansu da taura tunda mashirkan larabawa a wancan lokaci ba su san a taura ba ba su san linjila ba balle hoko ibrahima ba su san ainihin zabura ba ba ruwansu da waɗannan to amma idan suna da wata hujja kafin alkur'ani sai su kawo <coughs> au asaratin min ilimin ko kuma alamu na ilimi in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya to sai Allah ya sake karin bayani ya ce. wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين دوغا تنبيع har ila yau daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man adallu Wanene ne ya fi ɓata mimman ya min dunillah daga wanda yake bauta ma wani Allah ko yake kiran wani koma bayan Allah ai babu wanda ya kai shi bata mafiya yawa ayoyi sukan zo da wannan siga sai ka samu a cikin su babu amsa amma daga tambayan akwai amsa a cikin tambayan idan aka ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah ai la adallu illa babu wanda ya fi bata face man yad'u min dunillah wanda yake bauta ma wani Allah ko yake kiran wani Allah wannan kana iya fassarawa mutum zai faɗi maimakon ya kira Allah sai kira sunan wani mutum ya shiga damuwa maimakon ya kira Allah sai kira sunan wani duk sune yake magana a nan kada tunanin ka je masu bautan gunki ko kuma masu bautan ainihin dodanni ba haka ake nufi ba waɗansu ma sun shiga cikin damuwa idan suna son a yaye musu damuwan sai su kira sunayen aljanu aljanu suke nema to duk waɗannan batattu ne ba wanda ya kai su bata a duniya shine wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu wanda ma baya amsa masa idan ka je ka kira dodo ba zai amsa maka ba idan ka kira gunki ba zai amsa maka ba to abin da ka kira a lokacin da ka kira ba zai amsa maka ba eh ko aljani ne ka kira ba zai amsa maka ba sai dai wani lokaci ana samun mu kaman waɗanda suka yi manya manyan gumaka wata rana ka je ka yi magana sai ka ji ana amsawa to shaytan ne yake amsawa shaytanu ne Sai shaidan shine zai shiga ciki kana yin magana sai amsa ya ce maka ba damuwa ko idan ka hadu da wani matsafi a gaban ka sai ya ce bari yayi sai ka ji kana jin magana sai ya ce wannan takara naka babu matsala za ci ba tare da hamayya ba amma dai za a maka aiki sai za a maka aiki abinda ake magana shine ka daure kawai kuma ka fitar da kuɗi ka bada jama'a ah dama ai duk wanda ya daure ya fitar da kuɗi ya bada jama'a na tsammanin zai ci ko ba haka bane to kaji kawai ya maka wayo an zo an cuce ka wani aljani ko wani iska ko shaidani ya maka magana kai kuma ka ce a'a ni ba malam ina jin magana sai ce eh sai ce oga ne kwata-kwata yake magana eh oga ne kwata-kwata ko ya kawo maka wani suna wanda ba za ka iya faɗa ba domin ya daɗa razana ka to waɗannan duk batattun mutane ne malla yastajibu lahu ila yawmil qiyamah waɗanda suke kiran wani Allah wanda ba sa amsa musu har ya zuwa ranar takin alkiyama musamman masu bautan gumaka ko wanda yake bauta wa saniya ko da yake an ce an taɓa yin wani wanda yake bauta wa zakaran zakaran yana masa magana mai zakaran yana masa magana yana magana da zakaran lokacin da ya kusan mutuwa sai yanka zakaran shi kaɗan sai cinye zakaran kuma bai daɗe bai mutu eh, amma fa matsafi ne dama matsafi ne saboda idan mutum yana tsafi ai ko wannan fensil din inda kana tsafi ko wannan fensil kana iya sake yi magana amma da wani aljani ne kawai yake fakewa yi magana tun da shi wanda ake masa dodori do baya gani amma Allah tabaraka wa ta'ala bai halitti zakara domin yayi magana ba sai dai kawai wata ranar sa ya kwace ce Allahu akbar eh kai kuma sai ka nemi na yi saboda ai abin da yake naturally shine irin waɗannan dabbobi ba sa yin magana to kaga aka wanda yake bauta wa saniya duk maganan da yake yi ba yadda za a yi saniya ta yi masa magana ko wanda yake bauta wa gunki wannan gunki din nan ba zai yi magana ba sai dai idan za a yi na roba wanda za a sa na'ura ana wani abu yana dan magana to wannan ko kuma akuwa kuma ai sai an koya masa magana yake yi aku sai an koya masa magana yake yi to sannan don aku yana magana shikenan sai kamar yadda shi Allah kana bauta masa to ana nufin wa man adallu wane ne yafi bata babu wanda yafi bata mimman yad'u min dunillah fiye da wanda yake bauta ma wani Allah malla ya yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda baya amsa masa ba zai amsa masa ba har zuwa ranar takin alkiyama wa hum an du'aihim Allah ta'ala ce su kuma dangane da bautan da ake musu ko kiran da ake musu gafilun gafilai ne su ba san ma ana yi ba saboda ran takin kiyama gunki zai ce shi bai san an yaka da shi ba tunda baya ji baya gani bai da rai baya motsi sai ce shi bai san haka ba ai la adallu man yad'u min dunillahi asnama ba wanda yafi masu bautan gumaka ainihin bacewa gabarin hanya wa yatlubu minha ma la tastati'uhu ila yawmil qiyama wanda yake nema da gare su abinda ba za su iya ba har ya zuwa ranar takin alkiyama wa hiya gafilatun amma yaqul su ga falallu ne dangane da abin da yake faɗa la tasma ba sa je wala tubsir ba sa gani wala tafsir ba sa motsi ba sa danka li'annaha jamadu saboda su tsandararrun abubuwa ne tijaratun summon wato duwatsu ne waɗanda suke kurame amma kaga mutum saboda rashin hankali shi da yake ji yake magana yake gani yake motsi sannan kuma yake walwala amma yana bauta ma abin da yake tsandararre ne sai ya tallafa shi to babu wanda ya kai wannan wawa bata a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa iza hushira an wa iza hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin to kaji tsantsan tauhidi wannan ana gwada mana Allah ke kala ya cancanta a masa Allah baya da abokin tarayya sannan kuma Allah baya da ɗa baya da kowa idan kana son zaman lafiya to ka bauta wa Allah ke kadai shine zai kare ka daga dukkan sharri kowane irin sharri ne da makirci da ainihin makida ko menene aka kirya maka Allah ne mai kare ka saboda ko kana cikin jin daɗi ko kana cikin wahala to kai kokari ka dogara ga Allah subhanahu wataala amma in ba haka ban ka rike wani Allah to a duniya zaka sha mamaki gakin nan ma ana gani sannan a lahira ma shine Allah ya ce wa iza hukira nasu yayin da aka ta'idda da mutane ka kafin su kanu lahum a'daa duk abubuwan da suka bauta musu koma bayan Allah za su kasance makiya gare su wa kanu bi ibadatihim kafiri, za su ma kafirce ne da ainihin bautan da aka musu ka bauta wa saniya za ta ce ita bata sani ba ka bauta wa gunki zai ce shi bai sani ba ka bauta ma wani dodo ya ce a kai da kake wani gari ni da nake wani gari ka bauta ma wani kabari ya ce ni da na daɗe da mutuwa ni ban san ka ba kai waye kai ɗan waye a wace ƙasa ka zauna me alaƙa ta da kai ba na da kai barranta zai yi kamar yadda Allah ya ce wa takazu min dunillahi alihatan sun riki koma bayan Allah waɗansu alloli liyakunu lahum izza domin su kasance gare su sune manya masu kare su masu taimakon su amma fa shekara da shekaru suna wannan bauta in ba taba taimakon su ba ko ka taba gani inda gunki ya zo ya tafiya da ainihin kafansa babu ko na zamanin annabi ibrahim lokacin da ya je girgirbe su gaba ɗaya ya rataye gatarin a kan ƙaton cikinsu babban cikinsu, su da aka tambaye ki man fa'ala hadha bi alihatina me yake بل فعله كبيرهم هذا فطالوهم إن كانوا ينتقون da ya zo ya sassare su sai ya rataye gatarin a bisa babban cikinsu ko ƙaton cikinsu sun zo sun ga gatarin amma kuma zai suka zo suna tambaya waye wannan aika-aika zai ce a ya ce ai babban su katon cikin su ke, yi ba ku ganin gagatari a kafadansa dama manomi ko kuma mai fakare idan ya gama abin nan din aina yake rataya yake rataya abinsa eh abu yake ratayawa to wannan ma gashi ya gama abin da zai yi ya rataya tun da shi kato ne kutin kare shi mana ai mai yiwa yayi haka ne don ya gwada cewa shi ya fi karfin kowa yace fasaluhun ku tambaye su mana su ma yanzu da aka girgirbe su wani lokaci yana samun wanda ya yi rauni ai bakinsa yana na za ga wani yana kwance ba iya taki amma bakinsa chai eh idan da za ka ji ki daga nesa wala sai ka ɗauka wato in aka sanya ku tsere zai tsere ka amma ko taki daga wajen ba zai iya ba yasa yace fasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su idan sun kasance suna magana suka ce to ai kai ka san ba sa magana kuma yaya za ka yi ka ce mu tambaye su to anan ne kuma sai amfani da wannan dama ya gwada musu bautan su ake duk wanda yake bautan gunki irin wannan wawa ne tunda a duniya ma ba zai amfane shi ba balle a lahira saboda haka Allah ta'ala ce kalla ya ce kai sai yakfuruna bi ibadatihim da sannu za su kafirce da wannan bauta ranar takin alkiyama wa yakununa alaihim bidwa kuma za su kasance kikiyoyi masu adawa gare su tunda a nan duniya suna kaunan allolinsu to amma a lahira kuma allolin za su kasance masu adawa da waɗancan suratul baqara ma ta yi cikakken bayani akan wannan ay fa yakununahum wato za su ha'ince su ahwaja ma yakununa ilaihim lokacin da suke tsananin bukata sai su baranta su ce ba ruwanmu wa qala al-khalil alayhi salam shi yasa annabi ibrahim yace innama takassu min dunillahi awsana lalle ku riki waɗansu gumaka ne koma bayan Allah mawaddata bainakum fil hayati dunya kuna soyayya da kauna a tsakanin ku rayuwar duniya kawai to ma yawmal qiyama sa'an ranar takin alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din sakin ku za su kafirce da saki wa yal'anu ba'dukum ba'da kuma saki za su la'anci saki wa ma'awakumun nar da ku da su duka makoman kuta ne wa ma lakum min nasirin nan ba ku da masu taimako to wannan kyakkyawan shimfiɗa aka mana akan tauhidi to kuma bari a tabo wani bangare na alkur'ani sai Allah ce mai وإذا تتلى na آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. To ga wata babban magana su waɗannan kafirai ɗin nan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyana idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu waɗanda suke dalla dalla wala alqur'ani dama babu abin da yake gumude abin da yake wato bai fito fili ba ko ba za a iya gane shi ba sai dai idan baka saurari bayani ba to idan ana karanta musu ayoyin mu bayyanannu qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahu sai ainihin kafirai suke wa gaskiya yayin da ta je gare su hadha mu mubin suna ta alkur'ani alqur'ani sihiri ne wanda yake bayyananne saboda haka abinda muhammadu yake faɗa sihiri ne ya za mu yadda da sihiri ai sihirin wade sihiri ne a fili wa kazabu saboda haka sai suka karyata wa waftarau suka kirkiri ƙarya suka danganta ta ga Allah wajallu suka ɓace wa kafaru suka kafirce eh a cikin tarihi an ba da labari akwai wanda ya zo shi yana maganin tabin hankali da ya zo birnin makka sai suka yi masa tayi ko zai yi magani wa muhammad suka ce muna ganin kamar tabin hankali ya same shi saboda ka zo kai masa addu'a wannan rukiyar da kake yi kai masa wala Allah Allah baraka wata ala ya warkar da shi a hannunka sai ce ya to babu damuwa amma saboda tsaban wayo maimakon su kira annabi muhammad su ce ga mai maganin sun da sun gwada masa kamar suna da iko sai suka ce ga kinan ka je eh, idan ka dan tattauna da shi ka gane yana da problem saboda haka sai ka yi masa maganin da za ka yi masa shi ko ya kama hanya je da ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yace to shine wani eh, wani lokaci maganar tabin hankali yana magani kuma in aka yi dace ana ana samun waraka to ko me annabi zai ce shine budan bakin annabi sai ya fara innal hamdalillah yace nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu shi kuma mai magani sai ya zauna su gum za mu kira shi mai maganin gargajiya ne ko likita sai ya zauna su gum da maza Allah ya kare shi kenan shi kuma sai ya ba shi dama shi kuma me zai ce kawai sai ya kalmar shahada a lokacin sai ya yadda da abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda da ya ji ya san wannan ba tabin hankali bane kuma da ake cewa wannan tsafi ne ba tsafi bane wannan ma fa innal hamdalillah kawai aka karanta masa ba karanta masa ayoyin qur'ani ba to shi da aka ce masa innal hamdalillah ya mika wuya to wannan da ayoyin Qur'ani aka karanta masa da daga nan kuma kawai zai rike takwabi ya kama jihadi to gine da ya koma wajen su suka ce a'a to ya kuma muka ga kai ma ka zama mai bi yace ai abin da ya faɗa din nan gaskiya ne eh yace na dade ina ganin marasa wato marasa lafiya tababbu amma wannan ba tabuwa bane eh kuma na dade ina ganin abubuwa na kulumbotai to wannan ba kulumboto bane suka ce a ah, wannan yafi karfin ka ne ya gama da kai na mun wawa wawayen mutane su abin da suke gani kenan ka haɗu da wanda ya fi karfin ka da ma'ana sai ka shiga gurup ɗinsa kawai kai masa biyayya saboda ki mai galaba shi ya za suka ce ha za sihirin mubin suka ƙaryata suka ƙiyarda da alkur'ani kuma ga abin da ma suka ce أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم yana daga cikin abin da suke faɗa shine suna cewa am yaquluna sara ko suna ce Muhammadu shi ya kirkiri alkur'ani daga karan kansa sun faɗi wannan ma magana sun ce alkur'ani ba maganan Allah bane wato annabi Muhammad shi ya kirkiri alkur'ani da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ka ba su amsa in iftaraituhu idan har na kirkiri alkur'ani to fala tamlikuna li min Allah shay'a ai ba za ku iya mallaka mun komai daga wajen Allah ba sai Allah ya kama ni ya karya ni wannan fa ya dace da faɗin Allah maɗaukaki cewa walau ƙawwala alaina ba'd al-aqawil menene jawabin Allah ta'ala ya ce la min minhu bil yamin wa la qata'na minhu al-watin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi kama ki zamu yi kuma mu yanke jijiyoyin wuyansa ba zai yi rai ba kake ki zamu yi lokaci guda sa'annan kuma idan ya tafi lahira wutan jahannama za a jaje ba shi wannan shine sakamakon duk wanda ya karya wa Allah Allah bai ce bai ce Allah ya ce saboda haka manzo Allah ba zai wannan ba wa qul qafala musa in iftaraituhu idan har ni na kirkire alqur'ani to fala tamlikuna li min Allah shay'a ba za ku iya mallaka min komai daga wajen Allah ba ai law kadabtu alai da na yi ƙarya wa Allah wa aza'antu annahu arsalani kuma nace Allah ya aiko ni walaysa kadhalik alhali al'amarin ba haka yake ba to la a ashaddal uquba da zai mini azaba ne mafi tsananin azaba walam yaqdir ahadun min ahli al-ard babu wani daga cike wato waɗanda suke bayan ƙasa la antum wala ghayrukum ko ku nan ko waɗansun ku babu wani mutum ɗaya an yujira min wanda zai tsare ni daga azaban Allah wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala kul ka faɗa musu inni la yujirani min Allah ahadu ba wanda ya sai tsare ni daga Allah walan ajida min dunihi mujtahada kuma ba zan samu mafaka a wajen wani Allah ba illa balagan min Allah wa risalati saboda alqur'ani bai kasance komai ba face sako ne daga wajen Allah eh sako ne ake isarwa daga wajen Allah zuwa gare ku to ga kinan ma ya kawo mana ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين fama minkum min ahadin anhu hajizin saboda haka ka faɗa musu in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'a in dai na kirkiri alqur'ani ba za ku iya kare ni daga azaban Allah ba kuma sai Allah ya ce me قل إن افتريته fala تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه Allah shine mafi sani da abin da kuke kutsawa cikinsa. yau ku ce alqur'ani tsafi ne gobe ku ce alqur'ani sihiri ne jibi ku ce alqur'ani waka ne gata ku ce alqur'ani ƙarya ne je a bannan tikka ku ce alqur'ani maganan mutum ne ba maganan Allah ba kuna ta kame kame to huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah ya san abin da kuke kutsawa cikinsa. kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zamo mai shaida tsakanina da ku haza ta Hadidu Lahu, wannan gargadi ne wa wa'idun akhiyin kuma an karfafa ainihin gargadi din wa tarhibun shadid sannan kuma har ila yau barazana ce mai tsanani kamar mutum ne ya zo ya karbi bashi a wajenka ka ce a rubuta ya ce ai ba sai a rubuta ba ko kuma menene shaida sai ya ce Allah shine shaida ko zama ne zai karbi bashi a wajenka ya ce Allah shine shaida in ka yadda kike nan to na yadda kafa billahi da? kuma da dama daga cikin masu faɗin haka wallahi sun karbi bashin ba sa biya shi yasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rinka jefa ka cikin fitintinu iri daban-daban in ka karbi bashin mutum ka ce Allah shine ke da wallahi ka biya ya fi maka kwanciyar hankali don Allah ba abokin wasa ba ne, ba abin wasa ba ne. to duk wanda zo ya ce maka Allah shine kaida to fa ya manna ka da bango ka yi a hankali kada a tozarta wannan shaida ne wa huwa al rahim kuma Allah ta'ala kine mai gafara kuma kine mai jin kai ay targhibul lahum wannan kwadaitarwa ne gare su ila tawbati wal inaba domin su tuba su koma zuwa ga Allah wa ma hadha kulli saboda haka tare da wannan barna da karerakin da kuke yi da tozarta annabin Allah da kuke yi da kaskantar da shi da kuke yi in raja'atun wa tubtum taballahu alaikum idan kun dawo kun tuba to Allah ta'ala zai ainihin yafe muku wa gafara wa rahima Allah zai gafara kuma zai yi jin kai domin saboda wannan al'ada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin salo na alkur'ani ana maganan tsanani sai a kawo maganan sauki ana maganan sauki sai a kawo maganan tsanani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh